za mu dora akan darasinmu na suratul fatih wadda satin da ya wuce mun kwana karshen aya ta bakwai faɗin Allah maɗaukakin sarki walillahi junudu samawati wal ardi wa kana allah azizan hakima Allah ya ce rundunonin sammai duka rundunoni ne na Allah rundunonin ƙasai duka rundunoni ne na Allah babu abin da zai iya gudana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

inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle mun aiko ka ne Allah ya ce don ka zama mai shaida akan al'ummarka inna arsalnaka shahidan Allah ya ce lalle mun aiko ka ne cikin al'ummarka don ka zama mai ba da shaida akan wannan al'ummar wa mubashiran ka zama mai bishara ma wannan al'umma wanda yayi da'a yayi riko da Allah yayi riko da addinin Allah yi mishi albishir da alkhairi da zai riska a duniya yi mishi albishir da alkhairi da zai riska bayan ya koma zuwa ga Allah Wani ziran kuma ka zama mai gargadi ka gargadi masu saba ma Allah waɗanda suke kafirce ma Allah daga mummunan makoma da za su samu a duniya da kuma mummunan makoma da za su samu a ranar gobe kiyama jama'a mun fahimta wannan duka sifofi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da su daya daga cikin aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan al'umma ta shi ne zai bada shaida akan al'umma zai bada shaida akan al'umma wannan aike da Allah ya aiko shi da shi zuwa gare mu to Allah zai tsaye da shi a ranar alkiyama ya ba da shaida akan wannan al'umma ta shi kowane manzo kowane manzo daga cikin manzannin Allah shi manzon shaida ne akan al'ummarsa a ranar alkiyama yana ɗaya daga cikin abinda ke ɗagawa manzannin Allah hankali idan sun tuna wannan rana da za a tsaye da su su ba da shaida akan al'umma su ba da shaida akan al'umma a ce wani masoyinka ne abin ƙaunarka ne kana son sa kana kaunarsa yayi mugun aiki kuma a ce yau kai da ka ba da shaida a kansa a mai hukunci a kiyama kaga ai za ka samu damu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Abdullahi dan Mas'ud yace mishi ka zo ka karanta mun alqur'ani inji alqur'ani Abdullahi dan Mas'ud yace manzon Allah kai da aka saukar ma alƙur'ani kuma ni na karanta ma alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh ina so ne in ji alƙur'ani a bakin munina abdullahi dan mas'ud sai ya dauko tilawar suratul nisa yana karanta suratul nisa har ya iso kan wata aya a cikin suran da Allah yake cewa Thank <laughs> الله يتي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد بشهيد الله يتي الأمر ذي كثن شيء لو كتن دزام زود ما يباد شيء أكن قوة الأمة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد Allah ya ce yaya al'amuran zai kasance wa bayi lokacin da za mu zo da mai ba da shaida daga cikin kowace al'umma Allah sai ce waji ina bika ala haƙula shahida kai kuma za mu zo da kai domin ba da shaida akan waɗannan al'umma taka abdullahi ɗan masu yana karanta wannan aya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara kuka sai ce mishi to karatu ya isa haka Allah ya ce yaya al'amarin zai kasance yaya mutane za su tsinci kansu ran da za a zo da mai ba da shaida daga cikin kowace al'umma manzansu ya ba da shaida a kansu kai kuma na zo da kai ka ba da shaida a kan wannan al'ummar malam wallahi idan ikama ce baka iya ba Allah zai tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baka koya musu ikama bane sai ce na koya musu ikama baka koya musu tahiya bane na koyar da su tahiya yadda nake koyar da su alqur'ani to kai kuma sai a kira ta a ce me yasa baka iya ikama ba sai ka yi bayani in baka da wanda zai koya maka ne sai ka faɗa idan ba inda zaka koya ne sai ka faɗa idan ba ka ganewa ne sai ka faɗa to yanzu kuma kaga ai rigimar ta tashi daga kan wadda aka aiko ta koma kan ga kai to kuma sai a tambaye ka to yanzu kai ka ba da wani uzuri karɓaɓɓe ranar alkiyama a yadda muke rayuwar nan a ce baka san wani abu na addini wadda yake farilla ne akan ka ba jama'a mun fahimta to ka lura hatta karantar da mutane da ake yi hatta karantar da mutane da ake yi wannan da'awa da muke yi wannan yaje yi wa'azi a can wannan fardu kifaya ne ba dole bane akan malami idan wani na yi ya dauke ma waninsa yayi jama'a kun fahimta mutum zai bar neman abincinsa ne ya tsaya yana wa'azi haka ne ko ba haka bane dole sai ya yi zai tare wani lokaci za ka samu to yanzu mutane fa so ake yi kai ne wa'azin kai ne za ka dinga tsare lokacinsu wai sai dai ka faki lokacin da za ka mutu wa'azi amma in ba kai ka tsare su ba su ba za su tsare ba inda za ka ce bayan azahar za ka yi darasi ba mai zuwa kowa na neman abincinsa sai wai an faki lokacin da za a mishi wa'azin fa kai ne za ka lallaba ka tare lokacin wai don ya ji wa'azin to idan lokacin kuma ya dace da kana koyar da iyalanka karatu a lokacin zaka bar iyalanka ne ka zo koya ma wani karatu da kun kun fahimta ko saboda ka yanzu in kana so ka karantar da mutane dole kai ne mai fakon lokacin su sai ka duba babu ruwansa shi ba zai ɗau tafi zai koya ba ba zai nemi littafi zai koyi karatun addini ba a masallacin ma sai dai kai kai bitin lokacinsa amma shi ba zai bar hidimansa ya zo ya saurari karatu ba to zai ba ma Allah wani uzuri ne eh, ya zama da? abinda aka wajabta wa malami ne karantaswa in aka tambaye shi ya ɓoye ilimi kai kuma an wajabta ma ka tambaya ka je ka koyi karatu ba cewa aka yi a dinga binka gida-gida ana koya ma karatu ba shi abin da aka wajabta mishi ya karanta. idan kuma akwai wani mai karantarwa to karantarwa wanda zai yi ba na farbu ain ne a kansa ba farbu kifaya ne to amma dole yanzu in kana so mutane su saurari karatu sai dai kai kai bitin lokacin su ka jira su sun dawo daga kasuwa ko kafin su tafi kasuwa hidimomin su kafin ka zo kai musu karatu amma in ba haka ba ne barin hidiman sai saurari karatu jama'a haka ne ko ba haka bane haka ne to ba wannan karatu da zamu taru haka ayi karatu ka ji ba wallahi yadda ka san sallah take farilla akan ka haka ka ɗauki littafi a koya maka karatu yake farilla a kanka talabul ilm fariba ala kulli musulmi neman ilimi annabi ya ce wajibi ne akan kowane musulmi bar wai ka zo ka zauna haka ka saurara wallahi ka je a koya maka addini tiriyan tiriyan wajibi ne akan ka wannan wajabcin ka nemi ilimin ya fi wajabcin ka yi sallah wajabci akan ka Da mutane babu ruwansu babu ruwansu wani ma da a fara karatun sai tashi fita abin abinsa kuma za ka samu ko kiran sallah bai iya ba haka ne ko ba haka ba to kowane manzo daga cikin manzannin Allah kowane manzo daga cikin manzannin Allah Allah zai kira shi ya ba da shaida akan al'umma iya abin da ake bukata shine ya isar da wannan sako eh, ya kisar kai kuma ka nemi ilimin ko baka nema ba wannan kuma kai za a tambaya sai ka yi bayani ma Allah jama'a mun fahimta Allah a cikin alkur'ani yace wali kulli ummatin rasul فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون Allah ya ce wani kulli ummatin rasul kowace al'umma Allah ya ce tana da manzonta Allah ta yake fa ja jaa rasuluhum idan manzon sun ya zo filin alkiyama qudiya bainahum bil qist to sai ayi hukunci tsakaninsu da adalci wa hum la yuzlamun Allah ya ce ba za a zalunce su ba amma kowace al'umma aka tsayar sai manzonta ya zo ya tsaya tukunna kuma sai ayi wannan al'ummar hisabi jama'a mun fahimta ko kowane manzo da a tambaye shi yadda mutane za su yi wankan janaba baka koya musu bane ce ya koyar to kai kuma da baka iya ba sai a tambaye ka me yasa baka koya ba to sai kai bayani sai kai bayani idan abin da kai bayani karbabbe ne shi kenan in ba karbabbe bane sai a azabtar da kai sai a azabtar da kai wa yawma nab'asu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim waje ina bika shahidan ala haula Allah ke ranar alkiyama za mu tayar za mu tayar ma kowace al'umma daga cikin kowace al'umma wadda zai ba da shaida akan wannan al'umma waje ina bika shahidan ala haula kai kuma za mu kira ka ka ba da shaida akan waɗannan dukkan dukkanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ba da shaida akan zai ba da shaida a kan al'umma na daga cikin gagarumin aiki da Allah subhanahu ta’ala ya aiko kowane manzo da shi daga cikin manzannin Allah shi ne zai zama mai ba da shaida kan al'ummar e eh, zai ba da shaida a kan al'ummarsa karka ɗauki wannan maganar karamar magana daga inda aka tambayi manzo ya sauke wajibinsa akwai manzon da bai sauƙi wajibin sa bane ya koyar ya yi da ku yi kasuwanci to yanzu ya rage maka in ka je kai kasuwanci da ka ya rage maka da a tambaye ka iya ka ce a tambaye shi bai koya muku yadda ake kasuwa bane ya koyar to ya rage maka me yasa kai ba kai sai ka faɗa yaya ake zaman aure ya koyar ko bai koyar ba yaya ake renon yaya ya koyar ko bai koyar ba yaya ake zama da makwabci ya koyar ko bai koyar ba to idan aka tambaye shi eh ya sauke wannan wajibi da aka ɗora mishi to kai kuma sai a tambaye ka me yasa ko dai ka ce baka sani ba ko kuma ka ce a'a ka ki ne ba shikenan ba amma dai zaka bada amsa zaka bada amsa zaka bada amsa zaka bada amsa mutane suna ma kansu ganganci babban ganganci wallahi game da neman ilimin addini game da abin da ya shafi neman ilimin addini za ka ga mutum fa shekara biyu shekara uku a shekara biyu ko shekara uku nan bai taba daukar littafi ya je a koya mashi addini ba to kai kai wani irin mutum ne don Allah kai wani irin mutum ne shekara biyu shekara uku baka je ka dauki karatu to yaya za ka yi kai rayuwa kai yaya za ka yi kai rayuwa yaya rayuwar za ka yi shi alkur'anin an aiko shi ne ma wayansu banda kai wa'annan hadisan an aiko shi ne ma waɗansu banda kai ko annabin kai ba annabin ka bane ko alƙur'anin kai ba alƙur'anin ka bane mutane suna ganganci masansu. kansu ka ga mutum abin da ya shafi addini bai san san san san san bai dame shi mai ɗan dama daman shine mai ɗan zama a wajen wa'azi amma bai iya rubuta sunansa da arabiya ba kuma bai dame shi ba kuma ba jin komai ba zai iya ɗaukar alƙur'ani ya karanta daidai ba kuma bai dame shi ba kuma ba jin komai bai iya ahalari ba kuma bai dame shi ba kuma ba jin komai haka ne idan neman kuɗi ne kuma faɗi tashi kai sai ka ɗauka ma ya yi tafiya ne bayan agar neman kuɗi haka ne wallahi da a tambayi kowa kowa da a tambaye shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hadisin al-imam tirmidhi hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kafafun dan adam guda biyu ba za su gushe a gaban Allah ba la tazulu ni adam yawm al-qiyamah hatta yuf'al an khamsin wa fi riwaya an arba'in kafafun mutum ba za su bushe ba ranar alkiyama a gaba ga Allah har sai an mai tambaya akan waɗansu abubuwa biyar in ji annabi a wata riwaya abubuwa guda hudu an umrihi fi ma'afnahu za a tambaye shi rayuwarsa a me rayuwar ta a me ya ƙarar da rayuwar idan shekara talatin arba'in hamsin sittin aka bashi Allah zai tambaye shi wani program kai ka cinye shekara hamsin da na baka me kai a duniya ka cinye shekara 60 da na baka meye ne ya cinye waɗannan shekarun wallahi da a tambayi mutum da a tambayi mutum ga dai an a yi dole ba da an za a tambayi mutum waɗannan shekaru da aka baka kai fi shansu a duniya ya kai har ka karar da su in noma ne sai ka ce noma kai in zuwa ofis ne ka ce zuwa ofis ne ya karar da su in zuwa kasuwa ne ka ce zuwa kasuwa ya karar da su to mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kowa ya san zai mutu kafin Allah ya wajabta mana komai na addini abinda Allah ya fara wajabta mana shine neman ilimi ayoyin farko da suka sauka a Qur'ani ayoyin farko da suka sauka a Qur'ani sun yi magana ne akan mutum ya tashi zai nemi ilimin addini ya tashi zai nemi ilimin addini karka yadda ka rika ba mutuwa ta same ka kana neman ilimi ilimi bai da iyaka ba a ce sai ka kai kaza ko waje kaza ko waje kaza ba abinda ake bukata ne in ma ajalin ka zai cin maka kana neman ilimi gwargwadon abinda Allah ya hore maka samu zaka tsira da shi amma ka nade kafa gabarin neman ilimin addinin ka to yaya za a yi kai ka san waye Allah ka yaya za a yi ka san waye waye annabin ka ya za a yi ka san meye addinin ka sai yaya za a yi kai ka san addini ta yaya za a yi kai ka san addini ya yi za a yi kai ka san addini Allah ya samu dace Allah ya ce inna ka shahidan mun aiko ka ne ka zan mai shaida wa mubashiran mai bishara wa biran ka zan mai gargadi ga al'ummarka kowane manzo ya zo daga cikin aikinsa bayan zai zan mai shaida akan al'ummar sannan kuma aikinsa ya yi bishara ma al'ummar mutanen da suka rike addini suka koma zuwa ga Allah suka mai da al'amarinsu zuwa ga Allah ya musu bishara ya musu albishir cewa hanyar da kuke bin nan akwai sakamako kaza akwai sakamako kaza Allah ya muku tanadin alkhairi kaza Allah ya muku tanadin alkhairi kaza wa nazira sannan kuma ya zan mai gargadi da zan kunnen mutane daga saba ma Allah waɗanda suke sako ya gargade su wannan abin da kuke yi na mummunan aiki gafa sakamakon shi gafa mummunar makoma da zai haifar gafa matsayi mai muni da zai ba da mutum a duniya ga matsayi mai muni da zai ba mutum a ranar alkiyama kowane manzo ya zo daga cikin manzannin Allah wannan aikinsa ne shi ne ma'anan kanan nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين والأنبيين وأنزل معهم الكتاب للحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوصوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم Allah madaukakin sarki yace kanan nasu ummatan wahidatan mutane sun kasance akan tsari daya addini daya aqida daya shine tauhidi to sai aka samu sabani waɗansu sai suka bauɗe sai suka karkace sai suka koma kan shirka da miyagun ayyuka fa ba'atha sallahu nabiyina mubashirina wa munzirin to Allah sai ta aiko annabawa suna masu bishara suna masu gargadi to aiki ne da Allah ke turo manzanni akai waɗanda suka rike tafarkin daidai a yi musu albishir waɗanda suka ratse daga hanya a gargade su a jakunnansu kafin kuma ajali ya cin musu Allah ya ce to kai ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mun aiko ka ka zan mai shaida ka zan mai bishara ka zan mai gargadi litu'minu billahi Allah yake kuma mun aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya zan mai bishara ya zan mai gargadi gare ku litu'minu billahi don ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ku gaskata manzon Allah wa tu'azziruhu tu'azziruhu ai tu'azzimuhu kuma ku girmama manzon Allah wa tuwaqqiruhu ku kambama manzon Allah ku ɗaukaka darajarsa wa tusabbihuhu hu din nan yaudu ila Allah wa tusabbihuhu ku yi tasbihi ga Allah bukuratan wa asila safiya da marece inji ji Allah Allah ya ce a girmama annabi a ɗaukaka darajar annabi a yi biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to mun aiko shi ne domin ku mutunta shi domin ku girmama shi domin ku yi mishi da'a ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sai ku samu tsira Allah ya tabbatar da diga mu to sai Allah ya ce ومن بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى يتي إن الذين يبايعونك lallai waɗanda suke maka mubaya'a yi yubayi'una Allah Allah ya ce iyaka suna ma Allah ne mubaya'a wannan mubaya'a da suka maka kai zan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wa Allah suka ma mubaya'a man yuti ar-rasul faqad ata Allah man yuti ar-rasul faqad ata Allah Allah ya yake duk ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a ai yayi wa Allah ne da'a shi ɗan aike ne Allah ne ya aiko shi da aike to idan aka faɗa maka aiken sai ka yi ɗa'a, kaga ka yi ɗa'a ne ma wadda ya aiko ɗan aiken da wannan aikin jama'a mun fahimta ko idan ka juya baya ga addini da Allah kai watsi da addini watsi da Allah watsi da addini watsi da Allah Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka lallai waɗanda ke maka mubaya wannan mubayan ita ce wadda muka ambata a baya da ake ce mata bai'atul ridwan wadda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam mubaya bayan lokacin da aka samu labarin cewar an kashe sayyidina Usman a cikin garin Makka ya zo bai tabbata ba to wannan mubaya'a da aka yi Allah ya ce waɗanda suka maka mubayar amma Allah suka yi wannan mubayar ai gaskata manzon Allah gaskata Allah ne yadullahi fawqa aydihim hannun Allah na sama na bisa da hannayensu wannan mubayar tamkar ma Allah suka yi mubayar lokacin da suka dora hannayensu a gare ka domin mubayar to kamar sun yi mubayar ne ma Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta ko yadullahi fawqa aydihim wannan ayan tana daga cikin ayoyin da suka tabbatar da Allah na da hannu wannan ita ce aqida ta ahlus sunna ai haka ya ga mu iblis ma قال يا إبليس يا إبليس ma mana aka an tasjuda lima kalatu bi yadayya me ya hana ka yi sujuda mawadda na halitta shi da hannaye na biyu girman kai ne ko kafi karfi ne iblis ya ce kawai dan yi bane Allah matsalar da yan biyu suka samu shi ne Allah abin da yake korewa kamanceceniya laisa ka mislihi shay'un laisa ka mislihi shay'un idan ya ce ina gani to abinda Allah ke korewa gani irin nashi ba cewa yake ba mai gani sai ni ba amma ganin ya zama irin nashi shi Allah yake korewa zama mun fahimta ai a cikin alqur'ani Allah ya ce arba bai da karanta ba inna allaha ni'imma ya'izukum bihi sai ce inna allaha kana sami'an basira inna allaha kana sami'an basira da ya zo wajen halittar ɗan adam ma sai ya ce inna kalaɗa hal'ata alal insani hinun min ad-dari lam yakun shay'an madhkura kalaɗa na insana min nutfatin amshajin faj'alnahu sami'an basira kaga ya tabbatar ma kanshi sami'an basira ya tabbatar ma ɗan adam sami'an basira to ba cewa yayi ba mai gani sai ni ba cewa yake ba wanda ganinsa irin gani na ne ba cewa yake ba mai ji sai ni ba cewa yake ba mai ji irin ji na ba magana ake akan ba mai hannu ba a ba wadda sifarsa ta yi kama da ta Allah to su yan bidiya kuma abin suke korewa ba ne ba in an ce Allah na damu shi a ne a uzu billahi a ba hannun ake korewa ba ya hannun ya zama irin nashi shi ne ake korewa kun gane yawa ba sifar ake korewa ba yadin lahi fauka aidihim hannun Allah yana bisa da hannunsu Allah sai yace faman kasa duk wanda ya warware wannan mubaya yayi mubaya ba zai gudu ba ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam yayi mubaya sai dai ya mutu amma ba zai gudu ba to faman kasa sai kuma ya zo ya warware Allah ke duk wanda ya warware mubaya'ar fa inna ma yankusu ala nafsihi Allah ke to ya warware ne maka fitinar warwarewar Allah ya ce kan shi za ta dawo ruwan Allah ya ce shi zai ci kasa in kaga mutum yana kin Allah yana kin addinin Allah yana gudun addinin Allah wallahi malam yana da dawo maka shi bala'i yana dawo maka kansa bala'i ta hanyar alaka da Allah alaka ta yi kyau malam al'amuran suke tafiya da daidai ta hanyar ka yi alaƙa da Allah alaƙa mai kyau ta wannan hanyar al'amura suke yin daidai wallahi abubuwa suna lalacewa ne su wargaje malam su rikicewa mutum iyakar rikicewa lokacin da ya fara baya-baya da Allah kaga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara 23 aka zo da da'awar Ya fara kira zuwa ga Allah a shekara 23 aka isar da da'awar a wannan shekara 23 suka zama abin abin ado har ranar tashin alkiyama saboda su dama ka'idar suka ajiye sun ji ne sun bi sun yarda su al'umma ne masu karɓar canji nan da nan al'ummar ta canza ta zama abin sha'awa mu din ma abin da ke wahalar da mu in bi din ko an sani yanzu in za a baka fuskar tsakaninka da Allah a ce ka je ka rubuta abinda ka san Allah da Annabi sun ce kai kaki da abinda sun ce ka bari kaki ka bari ai za ka cika fuskar to su biyayya ne kawai sami'ina wa ata'na wannan sai yasa a cikin sauki suka fita a cikin kowace irin matsala a cikin sauƙi suka fita daga cikin kowace irin matsala saboda sun yarda za su miƙa wuya ma Allah to Allah kuma zai ja ka zuwa ga abin da na cutar da kai ne wallahi wahala wannan da ga wahala wahala wannan da ka ga, Allah ya ga bawansa a wahala yake bani ya ganka a wahalce ba su duk abin da zai shi yasa duk abin da aka shar'anta mana na addini da sauransu sai ka samu duk abin da aka ce kai kaza sai ka samu Allah ya ajiye substitute na wannan abu in ba za ka iya ba sai a ce to kai kaza in ba za ka iya ba sai a ce kai kaza in ba za ka iya ba sai a ce abun ya faɗi a kanka yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah ya ce Allah na nufin ku da sauki ne ba iso ya ganku a cikin wahala da kunci to in ka ga mutum ya ibin nashi to nan ne zai je ya tari wahala kuma ko wannan biyayyar malam wannan biyayyar da kaga ake cewa ni ina wa aqana matsalar shine in ma ka ji kai ma Allah dole ka yi ma wani ai problem in ce inda ma in ka yi ma Allah da ka huta ne to da ta zo maka da sauki in ma ba ka yi ma Allah ba da ka yi ma wani ko ka yi ma wani alhaji ko amma dai sai kai sai kai wallahi wani wahala. baka yi ma mamanka ba baka yi wa babanka ba baka yi ma Allah ba wa mata ta ka yi ba eh eh sai ka je ka yi shi a banza haka ne haka ne amma dai sai ka yi sai ka yi to idan ka yi ma Allah idan ka yi ma Allah da'a in ka yi ma Allah da'a abubuwa sai su zo maka da sauki a rayuwa bayin Allah muna fahimta Allah yake faman nakasa duk wanda ya warware wannan mubaya'an fa inna ma yanqusu ala nafsihi lallai Allah yake ya warware ne bakarsa wa man awfa bima ahada alaihi Allah kuma duk wanda ya cika alƙawarin da ya dauka a kansa ma Allah yayi alƙawari ma kansa cewa yayi mubaya'a zai bi Allah zai yi da'a ma Allah to duk wanda ya cika wannan mubaya'a fa sawfa yu'tihi ajran azima Allah ke da sannu Allah zai ba shi wani sakamako mai girma a ranar alkiyama shi ne zai mai sakayya da gidan aljanna duk wanda ya cika to haka su suka rayu mala min almu'minina rijalu rijalu ومنهم Allah ya ce minal mu'mini na rijalin daga cikin waɗannan mu'minai sahabbai Allah ya ce akwai mazaje zakaru sadaku ma laha alaihi sun gaskata alƙawarin da suka yi ma man ka man na habahu Allah ya ce daga cikinsu akwai wanda ya cika kwantarakinsa. abin abinda Allah ya ke so a samu Fatmak da Allah ke bayarwa Allah ke shi ya riga ya samu tun yana duniya shi yasa ko sai kana wani dan aljanna ne wani dan aljanna saboda tun bai mutu ba ya samu fast mark wani bayan ya samu fast ɗin din ma ya ƙara kusan shekara talatin a duniya tun a wannan lokacin sunansa ya shiga cikin yan aljanna abin da yasa bai shiga ba kawai bai mutu ba sadaku ma ahadullah alaihi sun gaskata ma Allah abin da suka nushi alkawari fa minhum man qadana bahu daga cikin akwai wadda sun cika abinda ake bukata su duk duk abin da ake bukata a gun sun yi wa minhum man yantazi daga cikin su akwai wanda ke dako su kara sanasu wa ma baddalu tabdila Allah ya ce amma ba su canza ba su warware Allah ya ce ba su canza to ina dai duk yanzu abin duk ya wuce haka ne Allah ya fito wanda ya cika wa man awfa bima ahada alaihi Allah duk wanda ya cika abin da ya ma Allah alkawari wa ka'at a kansa ya ɗauka mu kansa cewa zai cika wannan mu baya'a da ya yi ba sau fa yi utihi a jaran azima to da sannu Allah zai ba shi sakamako mai girma to sai Allah ya ce شغلتنا أموالنا وأسرنا واستغفر لنا يقولون يا الذين ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا والنور والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قولا غرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا بها فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى يتي sai ya kuru kalmu kallafu na minal a'arab Allah ya ce waɗanda aka bar su a gida wadda suka ibinka zuwa marka. lokacin da za a tafi wannan umara da muka ambata kistarta a farkon sura to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da cewa zai tafi ya je ya sauki wannan umra ya kuma gayyaci sahabbansa akan su zo su tafi domin sahabbai da suka tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu to munafukai sai suka noki. suka dinga faɗe-faɗe a gefe yaya da a yi mu bi shi idan ba ganganci da ɗanyen kai ba wadda ya bar cikin garin makkan nan ne hannun riga da mutanen makka ana bin mutane a hanya ana bubbuge su sannan yau kuma ya ce a koma cikin garin suka ce wallahi duk wanda ya shiga maka sun san ba zai fito ba saboda haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo zai fita sai munafukai suka yi ta kawo uzurinsu wani ya noki wani ya zo ya yi ƙarya wani ya zo ya faɗi wani uzuri daban annabi ya bar su da ya tafi to bayan an je umra ta rikide ta dawo sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida to Allah sai yake ba shi labarin waɗannan munafukai da suka noke suka ƙi su za su zo su yi ta mishi waɗansu faɗe-faɗe jama'a mun ji ko? Allah sai yake sai ya ƙulu da mukallafu na minal a arabi Allah yake da sannu idan kun koma gida waɗanda aka bar su a gida suka ƙi su saboda minafinci daga cikin larabawan ƙauye Allah ce da su zo suna ce maka shagalatna amwaluna wa ahaluna fastaghfir lana suka ce manzon Allah iyalanmu dukiyarmu da iyalanmu su suka shigaltar da mu ba mu samu binka ba wannan idan ya zo sai ya rasulullah shagalatna amwaluna dukiyata ita ta shagaltar da ni har na shirya na cinta. sai aka ce mun raƙuma na sun watsa a jeji har na shirya na kinsa sai aka ce mun ɗana ya bata na amwaluna wa ahaduna da dukiyarmu da iyalanmu su suka shagaltar da mu ba samu daman binka ba filla lana ka roƙa mana Allah gafara jama'a bana bi amma abinda suka kudurce a ransu na bada su je ba shine da a kashe annabi da sahabban suna ji maransu kuma sun huta sun huta kenan wa'azi ya kare kenan to sai ga annabi ya dawo sabai sun dawo Allah ya ce sai ya ƙudu da kallafu na minal arabi da sannu idan kun koma gida waɗanda suka zauna a gida aka basu ba su bi ku zuwa maska ba da su zo suna cewa shagalat na amwaluna wa ahaluna iyalanmu dukiyarmu ne ta shagaltar da mu iyalanmu ne suka shagaltar da mu har na shirya don fito sai mata ta fara naƙuda fastagfir lana ka nema mana Allah gafara Allah yace na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim Allah yace suna faɗa da harsunan su abinda ba shi bane a cikin zukatan su ba munafinci kenan ba Ya na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim Allah yace suna faɗi da harshen su suna faɗa da bakin su ma laisa fi qulubihim abinda ba shi bane a ransu zuciyarsu munafirci ta kudurce amma harshen yana bayyanar da imani yana ba da uzuri Allah sai ya ce wa annabi kul ka gaya musu Fa man yamliku lakum min Allah shay'an to wa zai iya mallaka muku komai a wajen Allah in arada bikum darran in Allah ya nufi wata cutuwa gare ku au arada bikum naf'a ko ya nufi wani amfani gare ku akwai wanda zai iya tabuka wani abu ne idan Allah ya nufe ku da wata cutuwa akwai wadda ya isa ya tsare ku ne idan Allah ya nufe ku da amfanuwa akwai wadda ya isa ya tsare amfanin ne Allah ce balkan Allah bi ma ta'maluna kabira Allah ce bari Allah masani ne game da duk abin da kuke aikatawa Allah ya sani akwai abin da zaka koyi a zuciyarka ne a ce Allah bai sani ba Allah sai ya ce bal zanantum Allah ya ce ƙarya ne kun yi zato ne Allah yankali bar rasulu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai sake dawowa gidansa ba wal mu'minuna da shi da mu'minai sahabbansa da suka tafi ila ahalihim abadan zuwa ga iyalansu har abada Allah ya ce abinda kuka kudurce a zuciyarku kenan abinda kuka faɗa shagalatna amwaluna wa ahaluna fastaghfir lana Allah ya ce ƙarya ne Allah ya san abin da ke ranku bal zanantum allan kalibar rasulu wal mu'minun Allah yake kun sa maranku kun kudurce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai ba da su sake dawowa ba ila ahalihim zuwa cikin iyalansu abadan har abada wa zuyyina zalika fi qulubikum kuma aka kayatar da hakan a zuciyanku kuka natsu da shi cewa sun tafi sun tafi sun tafi kenan Allah ya ce ne abin da ke ranku kenan wa zayyana zalika fi qulubikum wa zanantum zanna sauyi Allah yake kuka yi mummunan zato ma Allah kuka yi mummunan zato wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuka yi mummunan zato wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kuntum qauman buran Allah yake kuka zama mutane halakakku Allah yake abin da yake ranku kenan cewa annabi ba zai dawo ba e ka san sharrin munafiki kenan eh, duk abin za a shirya da sunan musulunci sai kun nemo shi saboda jin kalmomin bakinsa saboda kallon yadda yake nuna ya damu da addini abinda za ku shirya kuma da shi za a ci kasan wannan abu sharrin munafiki kenan shi yasa Allah ya ce idan munafiki ya isa gare shi ranan alkiyama to yana kasan jahannama ne asalin arna kafirai suna ta sama sama ne shi munafiki yana kasa ne inji Allah Allah ya ce, Innal munafiki na fi fiddarkil asfali minan nan, shi munafiki yana mataki ne na can ƙasa-ƙasa in ji Allah. Yana can ƙasa ne, sauran kafirin suna sanin munafiki ne. to malam haka sun suka rayu da annabi da sa Idan an hango wata danja sai a yi shiru. idan da yau abokan gaba da su ce da su kawo farmaki wa annabi da sabbai haka da su rufe maganan ba wadda zai ci fatansu a kashe shi kuma duk inda ka zo sahun gaba yana sahun gaba jama'a mun fahimta haka ne galibi idan kaga al'umma al'umma a cikin irin wannan yanayi wallahi munafukai da suka masa yawa imanin eh, an cutar da muminai eh, munafukai sun cutar da muminai za ka ji magana ta fito maganar ta zagin annabi da sahabbai ne idan aka bi bayan maganar sai a samu wani munafiki ne ya faɗa ba daga bakin arna ta fito ba a eh, lokacin da za a tafi tabuka sun zauna a gida abinsu bayan annabi ya fita tafiya ce mai wahala a cikinta sosai tafiya ce da take cike da wahala jama'a ga rana ga doguwar tafiya ga yanayin zafi ga abubuwa da yawa wannan ya zo ya bada uzurinsa wannan ya zo ya bada uzurinsa wannan ya zo ya bada uzurinsa duka annabi da sahabbai suka tafi suna tafiya kawai sai suka fara wani biki-biki a cikin madina

والنار جهنم أشد حرا لو كانوا يذكرون فليرحموا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله Allah ya ce ganin waɗanda aka bar su a gida suna nan suna ta farin ciki suna ta murna saboda sun zauna a gida bayan fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ga sunan suna ta murna farihal mukallafun bi maqadihim khilaf rasulillah Allah ya ce ga waɗanda aka bar su a gida suna ta farin ciki bayan fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce waɗannan mutane wa karihu an yi jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sun kifir su yi yaƙi don daga kalmar Allah da dukiyarsu da kayukansu Allah ya ce sun ki wa qalu har ma suna tara sauran mutane suna ce musu la tanfiru fil harri kar ku yadda ku fita a zafin ranar ba san duke nan ba eh, shi ba zai je ba kuma yana ta bin waɗanda za su je yana hana su wa ƙalu suna ce na ‘yan uwansu la san fi rubin harri kar fa ku yadda ku ce za ku fita ku tafi ta buka a wannan zafin ranar kul Allah ya ce ka gaya musu naru jahannama ashaddu harra Allah ya ce wutar jahannama ai ta fi rana zafi law kanu yafqahun Allah ya ce da su gane ranar wanda in dare yayi ranar za ta fi wutan jahannama da ba dare ba rana Allah ya ce ka gaya musu kar a fita a rana a zauna a gida amma dai ka gaya musu naru jahannama a shaddu harran wutar jahannama ita ce mafi zafi a kan rana laukanu ya tsawon Allah sai ce fali ya bahaku kalilan wani ya baku kasiran al'amur ne wal muradu bihi alkhabar bi ma'ana fasa ya na kalila wata yabkuna kasira Allah ya ce da su yi dariya ɗan kaɗan na ba su bi muminai ba da su yi dariya ɗan kaɗan na ba su bi annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa tabuka ba da su yi dariya su yi farin ciki Allah ya ce na ƴan su kwanaki ne ko watanni ko shekaru Allah ya ce amma da su yi kuka mai yawa in ji Allah Allah ya ce kuka na nan to yanzu labarin ya fi shekara dubu da wucewa ina an gama in ma ina wanne ina dai ka shiga an gama ta an gama ta haka Allah yake musu fal yadhaku qalilan Allah yake su yi dariya dan wal yadhaku kaseeran Allah yake za su yi kuka mai yawa in ji Allah to ba gwanda kowace irin rana da wutar jahannama ba To wato haka ne su munafukai su haka su munafukai su karayi malam Eh. Allah ba akbar Allah ya samu dace Allah yace wa zanantum zanna sawi wa kuntum qauman buran wa man yi yu'min billahi wa rasulihi Allah yace duk wanda bai yi imani da Allah da manzansa ba a inna na lil kafirina sa'ira Allah ya ce lallai mun yi tattalin wutar sa'ira da kafirai inji Allah wuta mai tsananin kuna Allah ya ce mun yi tanadin ta waɗanda ba su yi imani da Allah ba Allah ya tsare mu daga wuta Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ardi mulkin samai da kasai duka na ga Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah na gafara ma wadda yaso yana azabtar da wadda yaso wadda ya mishi da'a ya mishi biyayya kuma ya mishi laifi to Allah in ya ga dama sai ya gafarta mishi wa yu'adhibu man yasha ya azabtar da wanda yake so ya juya baya ya kafirce ya kiyaye yi biyayya wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne to Allah ya sanya mu a cikin rahmarsa to bayan Allah sai mu kwana sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu tsora Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu gama lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka